a hira da manema labarai a kan iyakar najeriya da jamhuriyar benin kwantrola mai kula da kan iyakar ta seme muhammad uba garba ya ce kayan da aka kama cikin kwanaki uku sun haura na naira miliyan ɗari da goma sha hudu bayan haraji na naira biliyan hudu da rabi da hukumar ta samu daga watan janairun bana zuwa yuni Harry Layo ya ce hukumar ta kwastan ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan fasakwauri da kuma tattaro haraji ga ƙasa to koya yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta rattaba hannu na kauda shingaye da kasuwanni tsakanin ƙasashen Afirka zai shafi hukumar ta kwasan din ga dai kwantrola Muhammad Garba. A ita gwamnati da kake ganin ta ba wai kasuwanci take yi ba. Kayayyaki wanda aka sa hannu za su iya shigowa kamar irin na ecowas nan saboda duk kayayyakin da ake yin su a kasashen afirka nan ta yamma saboda haka za a in dai daga kasashen ne saboda duk ɗaya ne za su iya zuwa su shige da fita saboda ita gwamnati tana duba cewa yaya za a yi a samu ci gaba a yanki saboda duk wani kayayyaki idan misali a ghana ake yi su ko a kodewa ko a ina ne ake yin su in dai daga wurin suke saboda domin wannan suna akwai wani matakai da ake ɗauka cewa idan dai ku daga ainihin wurin ne kuke to za a iya bakku ku shigo da shi ba tare da kun biya kuɗi ba haka ma na najeriya za su iya zuwa wannan kasashen ba tare da an biya kuɗin da za a iya biya kawai kuɗin gudanarwa domin ci gaban yankin shauran kayan kwastan da hukumar ta kama da sun hada da shinkafa yar ƙasar waje da kajin kankara na waje da kuma motocin hawa shauran kayan sun hada da man girki da sukari da kayan gwanjo na sakawa sai kuma uwa uba tabar wiwi da namar komo da aka kama wanda aka hana amfani ko shigowa da shi cikin kasa wanda ke haifar da cutuka daban-daban ga masu ci ga dai jami'in hukumar nafdak dr nuruddin abdu game da wannan komo da aka kama wanda ake wanke gawa da shi kuma ake preserving gawa ga masu ɗaukan gawansu su tafi da shi wani ƙasa sai suka fara amfani da shi shi yasa kuma mu muka ce ba za su shigo ba kuma an hana abin nan kawo su yanzu inda har za su using wannan sinadarin a wanke gawan ba za a yarda su shigo da shi shi shine zai kawo heart problem kidney failure da kuma liver failure daga togo aka kawo shi tun ba yau bane dai gwamnatin jihar Legas ta fitar da gargaɗi ga masu cin ganda ko komo kamar yadda aka san shi a wannan sashe na Najeriya da su guji cin irin wannan ganda da ake shigowa da ita daga ƙasashen waje mai ɗauke da sinadaran hana gawa lalacewa yaji Jibrin murai Amurka daga Legas.